ran da fir'auna suka fita a misira sun bi bayan annabi musa saboda aje a yi atakin ɗinsa da wadda suka yi imani ashe fitan fitan kenan yadda kake je ana ce baba sai ka dawo alhaji sai ka dawo wata tafiyar ba za ka dawo an rabu an rabu kenan Allah ya ce kamtara ku min jannatin wa uyun yo gonaki nawa idan dunan ruwa nawa wuraren shakatawa nawa fir'auna ya tafi ya bari wa zuru'in wa makamin karim shuke-shuke gonaki Allah ya ce da matsayi masu girman daraja Allah ya ce nawa fir'auna ya tafi ya bari wa na'amatin kanu fi hafaqihin ni'imomin da fir'auna suke walwala a ciki da shi da su hamana Allah ce gashi duk sun fita sun tafi sun bari to in na kirki kai alhaji za ka fita daga dukiyar ka tafi kabarta idan na sharri ka yi za ka fita ka tafi kabarta kuma abin da zai taimake ka shine ka kalli wadda suka rigaye ka ka kalli wadda suka rigaye ka wadda suka gabace ka a arziki wadda suka gabace ka a dukiya ka kalli gidajensu ka kalli gidajensu sun tafi da su ne kamfanoninsu sun tafi da su ne sun kwashe kudaden da suke account ɗinsu suka tafi da shi ne ka tsaya ka sake jiki ka sake jiki ka nemi lahirarka annabi ya ce da yawan dukiyar magada ta fi soyuwa a gunsu akan dukiyarsu akan dukiyarsu sabai suka ce a'a ba wani daga cikinmu da dukiyar face dukiyarsa ce ta fi soyuwa a gunshi kan na magada annabi ce waye daga cikinku dukiyar magada ta fi soyuwa a gunsa a kan nashi suka ce ba ɗaya daga cikin face dukiyarsa da zai mora ta fi soyuwa a gunsa a kan dukiyar magada annabi ya ce dukiyarka alaihi salatu wasalam ita ce wadda ka yi aikin alkhairi da ita ta magada ita ce wadda kake daga ido kake ganin jama'a mun fahimta saboda ka shawara duk wadda allah ya ba shi dukiya ya yi nazari da waɗanda suka gabace shi abu na biyu duk wadda allah ya ba shi dukiya wato ya dinga kau da kai akan halin mutane wajen yin aikin alkai ya dinga kau da kai karkace shekara nawa ina mishi a'a wa kanka kake yi wa in kana so ka zama abucin alkhairi ka dinga duba matsayinka kar ka dinga duba matsayin waɗanda kake taimako shawara ce kar ka dinga kallon waɗanda kake taimako in kana kallon su da halayensu kana taimakon mutum yana zuwa in yi gulmanka sai ka daina haka ne ko ba haka ba in ka bashi umarni akwai fa wadda in sun saba da wadda yake bashi zakka zakka ma wadda ba ta kabo wai sai ya hana shi zakka shekara uku hudu biyar yana bashi zakka yanzu ya yi gulman sa ya daina bashi zakka zakka kudinka ne alhaji kudinka ne ku daina kallon wa'anda kuke hulɗa da su ku yi abun don neman yardan Allah